Zabura ta tamanin da hudu Don mai bi da kaɗe kaɗe bisa ga jitit na ’ya'yan Kora maza, zabura ce, Ina misalin kyan wurin zamanka, ya Ubangiji Maɗaukaki, raina yana marmari har yana suma don filayen gidan Ubangiji, zuciyata da namana na ta da murya. domin Allah mai rai, har tsada ma ta sami gida, tsatsayewa kuma ta yi wa kanta sheƙa, inda za ta ƙyanƙyashe ’ya'yanta, wuri kusa da bagadanka. ya Ubangiji Maɗaukaki, Sarkina da kuma Allahna, masu albarka ne waɗanda suke zama a gidanka, kullum suna ta yabonka. Sela Masu albarka ne waɗanda ƙarfinsu yana daga gare ka, waɗanda suka kafa zukatansu a yin tafiya zuwa wuri mai tsarki ne yayinda suke wuce ta Kwarin Baka, sukan mai da shi wurin maɓulɓulai, ruwan sama na farko kuma ka rufe shi da tafkuna. suna ta ƙara ƙarfi, har sai kowanne ya bayyana a gaban Allah a Sihiyona; ka ji addu'ata, ya Ubangiji Allah Maɗaukaki, ka saurare ni, ya Allah na Yaƙub, Sela, ka dubi garkuwarmu, ya Allah, ka duba da alheri a kan shafaffenka, rana guda a filayen gidan sun fi dubu a wani wuri dabam. Zan gwammaci in zama mai tsaron ƙofa a gidan Allahna da in zauna a tentunan mugaye, gama Ubangiji Allah rana ne da kuma garkuwa; Ubangiji yakan yi alheri da kuma daraja, ba ya hana kowane abu mai kyau wa waɗanda suke aikata abin da yake daidai. Ya Ubangiji Maɗaukaki, mai albarka ne mutumin da ya dogara gare ka.